hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da shida ga watan february shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 53 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islami as-sani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi littafi ne komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da irin tsare-tsare da al'adu da karantawa da yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake gudanar da al'amuran shi gabaki daya a cikin ibadojinsa da mu'amalolinsa babu shakka malamai suna jinjina kwarai ga al qayyim saboda wannan babban aiki da yi alhalin yana nesa da inda kayan aikinsa suke da ya rubuta wannan littafi yana aikin hajji ne a ƙasar makka bayan da ya taho daga ƙasarsu ta ainihin dimashku allah ya saka mashi da alkhairi muna karatu a cikin matsalar da malai yake tattaunawa dangane da hukuncin kishin gida da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yi bayan yayi rak'atul fajr yakan kishin gida a ainihin bangaren shi na dama har zuwa lokacin da za a zo a ce mishi ya tashi za a yi sallah asuba a inda muka ji malaya ya kawo maganganu waɗanda suka ce wajibi ne yan zahiriya wanda suka ce samsam ma ba sunna ne da kuma waɗanda suke sun yi tsaka-tsaki a wajen magana wanda suka tantance magana su ne ainihin wato 'yan mazhabin watan malikiya daga cikin wasu malaman fikihu ɗan ainihin wasu mazahib ɗin kuma za mu tashi a inda yake magana a kan wannan mas'ala abinda aka ruwaito daga makarantar al Ahmad Ahmad ce ƙala Abu Talib ƙultuli Ahmada, Haddasana Abusalti, Abu Salti an Abi Kudaina an Suhail ibn Abi salihin an abihi an Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu taja'a ba'da rak'atay al-fajr yace na karanta a gaban imamu ahmad nace masa ga isnadin da muka samu hadisi daga abu huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa manzon Allah yana kishin gida a bangaren shi na dama bayan yayi rak'atul fajr qala sai yace shu'batu la yarfa'uhu sai imam ahmad yace to shu'ba dai wannan hadisin baya ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qultu sai na sake tambayan shi Allah shi gafarta malam fa illam yattaji alaihi shay'un idan mutun yayi rak'atul fajri sai bai kishin gida ba shin yana da laifi qala la yace babu laifi Aisha tarwihi wa ibn Umara yunkiru inji Imam Ahmad yace Aisha ta ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi amma sahabi Abdullahi dan Umar yana musun cewa ba sunna bane qala al-khallal wa anba'ana al-marwazi anna aba abdullahi qala al-imam al-khallal yace marwazi ya ba mu labarin cewa abu abdullahi ahmad ibn hanbal kenan ya ce hadisu abi hurairata laysa bizaka wannan riwaya ta abu huraira ba daidai bace an samu tangarda a cikin isnadinta qultu ni ko sai na ce innal a'masha yuhaddithu bihi an abi salih in ji khallal kenan sai na ce to ai a'mash ma yana karantar da hadisin daga abu salih an abi hurairata radiyallahu anhu qala sai ce da ni abdul wahid wahdahu yuhaddithu bihi daga makarantar a'mash abdul wahid ne kadai ke bada hadisin na ma'ana riwaya ce garibi biyar kenan daga makaranta wa qala ibrahim ibn al harith inna aba abdullahi su'ila an littija'i ba da rakatil fajri qala yace an tambayi imamu ahmad game da wannan kishin gida da ake yi bayan raka'a biyu na kafin sallah asuba sai yace ma af'aluhu ni dai bana aikata shi wa in fa'alahu rajulun fa hasanun idan mutun yayi daidai ne intaha magana ta kare falau kana hadithu abdul wahid ibn ziyadin عن الأعمش عن أبي صالح صحيحا عنده لكان أقل درجاته عنده الاستحباب مالا ابن القيم الجوزية يتشي da a ce wancan hadisi na Abdulwarif na Abdulwahid a wajen Imamu Ahmad ya inganta to da mafi karancin abin da zai ba da fatawa da shi shine ya ce mustahabbi ne wa qad yuqalu kuma a iya cewa inna Aisha radhiyallahu anha rawat haza, wa rawat haza. aisha ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata rana kafin sallar rak'atul fajri yayi kuma wata rana bayan rak'atul fajri kamar yadda muka yi hakikin shi a wancan ainihin zama fa kana yaf'alu hadha taratan wa yaf'alu hadha taratan sai zama yana yin wannan a wani lokaci ya kuma yi wancan a wani lokaci falaysa fi zalika khilafun dan haka sai zan babu wani sabani kenan game da wannan mas'ala fa innahu minal mubahi abu ne kawai wanda ya halasta wallahu a'lam malam yace Allah shi ya fi sanin daidai kamar yadda muka faɗi a karatun da ya gabata wannan shine asalin ta hakiki game da mas'ala idan mutum yayi sallolin dare ko wasu ibadoji ko wasu ayyuka da za su buƙaci ya huta bai samu isasshen bacci ba ya ga yana da buƙatar kishin gida bayan yayi sallah ta ainihin rakatul fajri babu laifi hakan ya ga yana da buƙata bayan ya gama ainihin sallolin dare din babu bukata amma wanda bai yi ba babu laifi magana ainihin yan zahiriya da suka ce wanda bai yi ba ba yi da sallah asuba wannan mujazafa ce wuce makaɗi da rawa ne babu ainihin dalili akan haka wallahu a'lam sai malam yace wa fi tijaihi ala shiqqihi al-ayman sirrun akwai wani sirri na ainihin wato likitanci game da na tarbiyyar jiki game da kishin gida da yi a bangaren dama me yasa baya kishin gida a ɓangaren hagu wataƙila sai kai saurin cewa saboda yana son yin attayamunu fi kulli shai yana son ya damunta kan komai to baya ga damuntawa akwai wani sirri na tarbiyyar lafiyar jiki wa huwa annal alqalba mu'allaqun fil janib al saboda asalin zuciya tana rataye ne ta ɓangaren ƙirji na hagu fa idza nama ar-rajul ala al-janib idan mutum ya kwanta yana bacci a bangaren hagunshi, shi istasqala nauman sai bacci ya mishi nauyi li'annahu yakunu fi da'atin wastiraha dan zai zama ya kwanta kenan ya shimfudu cikin hutu zai samu kyakkyawan hutu fa yasqulu nawmuhu sai baccin shi ya nauyi fa idza nama ala shikkihi al amma idan ka kwanta ta bangaren dama fa innahu yaqliqu wala yastagriqu fi an-nawmi mutum zai ji baccin babu daɗi don haka bacci ba zai yi zurfi ba liƙalaƙil qalb saboda zuciyar ta samu kwanciya mai kyau ba wa talabihi mustaqarrahu saboda kuma zuciya za ta dinga kaiwa da kawowa tana neman inda za ta samu wuri ta kwanta lahiya lau wa mailuhu ilai da kuma karkatar da yayi akan zuciya wa li hadha istahabba al-atibba'u an-nawm ala al-janib al-aysar dan haka su likitoci suke bada fatawa akan cewa a kwanta ta ɓangaren hagu likamalin rahati wa tsibil mana saboda a samu cikakken hutu da daddaɗan bacci wa sahibu shar'i shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yastahibbu an-nawma 'ala al-janib al-ayman shi kuma ya bada mustahabbancin yin bacci ta ɓangaren dama li Allah ya kula naumuhu fa yanamu an qiyamil layl dan karka je bacci ya maka yawa ba za ka iya kiyamun laili ba wani ma ba zai iya ma asuba ba fannawmu al janib al ayman anfa'u lil qalbi haka bacci ta bangaren dama yafi amfani ga zuciya wa al janib al aysari anfa'u badni in kuma mutum ya kwanta ta bangaren hagu to yafi amfani ga jiki jiki yafi morewa wallahu a'lam ibn qayyim kenan da ka sai ka zaɓi wanne kake so ka morewa zuciyarka ko ko jikinka kar ka je kana bacci subatan kawai in ka shimfiɗu kawai kamar an yadda buhu ba ka sake motsi sai rana ta, ainihin leƙo ta wundo tana tana maka gafara dai wannan galibi irin baccin da mutane suke yi ba daidai ba ne ana so ya zama kana bacci ne gwargwadon bukata a faɗake ka zama kana ainihin wato yin baccin yadda ba za ka shimfiɗu kai ta yi ba za ka tun farko karkaci abinci mai yawa da daddare saɓanin yadda muka saba muna cin heavy meals abinci mai nauyi alwajabat asakila tuwo da shinkafa da ɗan wake a jibga a sake jibga kunu da da shayi can gab da za a kwanta ko ko aje a ci indomi duk waɗannan abinci ne masu nauyi to idan ka ci su ko kuma kawuni kana aiki mai wahala jikinka bai samu hutu ba to ba za ka iya wannan ba dole kai bacci da yawa Dan ko na'ura ce kai kana bukatar hutu da ka dole sai ka yi riyada ka tsara rayuwar ka yadda ta zama tana da sauki sai ka zama baka yin bacci irin wannan bacci na ainihin wato kamar ce. ya zama baccinka gwargwadon bukata ne mun karanta a can baya in za ku tuna yayi magana akan wannan matsala game da cewa kar baccinka ya wuce ɗaya bisa ukun wuni kai ya wuce awa takwas kenan shine maximum baccin da ya kamata kai al-imamu an-nawawi aka bada labarin cewa ya rayu shekaru da dama baya ma kwanciya akan gado ma'ana bai kwanciya a kan shimfiɗi. a teburin shi inda yake rubuce rubuce a nan yake zaune idan ya ji bacci kawai sai ya dan kifa kanshi da baya da za a yi kai baccin isasshe kaddarai da tela yake idan azumi ya shigo aiki ya cakuɗe mishi ya gama haɗa mutane yawa ba a kan keke shi yake kwana ba yaushe zai bacci mai daɗi zai yi ne kawai gwargwadon bukata gwargwadon bukata jama'a ma'ana shi abubuwa waɗanda suke na raha ne kar ka sake su zama sune ne shugul shagil ɗinka a ce za a ci abinci sai an zauna dafa'an an kashe kamar awa uku kaga wannan asarar lokaci ne haka in za a yi bacci sai an sai an samu wuri an kwanta an lulluɓa an rufe ko ina kuma babu tunanin za a tashi sai in an ji gari ya waye wannan shi ma asara ne jama'a wajibi ne musamman ɗalibai da 'yan makaranta da ustazai da waɗanda suke da abun yi mai muhimmanci san cewa wannan ba tarbiyya ce ta mutumin da yake da abun yi ba laraba suna yawan cewa man talabal ula sayiran layali duk wanda yake neman ɗaukaka akan ko menene to sai ya dinga yin sai ya dinga ganin dare yadda yake ganin rana kalli dare baka gani wanda yake yawo tsakanin Legas da Fatakwal da Maiduguri da Sokoto da ina ne haka suke kama hanya cikin dare suna ta yi mutane na ta bacci kalli ko da barawo ba da dare yake fita ba so yana neman wani girma ko yana neman ya tara abubuwan da mutane suka tara da haka shi ma irin da dare yake fita kalli ko da mai gadi ne kalli malamai waɗanda suke kalli yan makaranta idan ka je cikin university aka ce semester ta kawo ƙarshe haka za ga mutane kamar ana tahajjud an fito gaba ɗaya an shiga azuzuwa saboda ana neman girma to girman lahira jama'a ya fi komai da haka mutane mu kiyaye ba wai an ce kada kai bacci bane amma kayi gwargwadon bukata sannan kaji in kana son kayi bacci wanda zaka iya tashi cikin natsuwa to yi kokari ka dinga kwanciya ta dama kayi azkar kayi alula kayi addu'o'in da ake yi sannan kuma ya zama tun farko ka tsara rayuwarka yadda ba za ka zama cikin muguwar gajiya ba idan ka zama ayyukan da kake yi suna galabaitar da rayuwarka kana overstretching din ainihin jikinka to dole kuma in ka zo ka kwanta da zaran ka juya fa shikenan ba za ka sake jin a ina kake ba kai ma sai gari ya waye Allah ya tsare mu malam yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa fi qiyamil layli wannan fasli zai tattauna ne game da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa game da tsayuwar dare ma'ana sallar dare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa yake yin ta diman da'ima qad ikhtalafa as-salafu wal fi annahu hal kana fardan alaihi amla malaman da da malaman baya as-salaf yana nufin tun daga kan sahabbai da tabi'ai wal khalaf da waɗanda suka biyo bayan su lafazin as-salafu da al-khalafu malamai suna itlaqin shi da ma'ana ɗayan biyu ko dai ya zama ma'ana ce ta yabo da suka to anan idan aka ce salaf ana nufin duk wanda ke bin manhajin magabata sawa'un ya rayu a zamanin magabatan ko ko ya rayu daga baya haka ce khalaf wanda duke bin manhajin ƴan baya sawa'un ya rayu tare da magabata ko ko a cikin ƴan bayan ya rayu a irin wannan yanayin babu kulawa kenan da zamani ana kulawa ne da manhaji mu da muke rayuwa yanzu a cikin akwai salaf akwai khalaf wanda suka rayu da a cikinsu akwai salaf akwai khalaf in an kalli cewa kalma ce ta yabo da kalma ce ta zargi ko kuma a kalli ta a matsayin kalma da ke nuna zamani salaf waɗanda suka shuɗe khalaf wanda suka biyo bayansu to ita ce anan yake magana to idan aka ce salaf da irin wannan ma'anar daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ƙarshen shekaru na ainihin tabi'ai da atba'u tabi'ina kamar ka ce zuwa shekara 250 ko makamancin haka wannan su ne ake ce ma zamanin salaf wanda duk zai zo bayan nan to sunan shi khalaf da aka kaji gashi shi ibnul qayyim a ɗari da suka wuce ya rayu amma ya kira wasu wanda suka rigaye shi rayuwa da suna khalaf dan yana mana hikayar abin da ya shuɗe ne kafin zamanin shi cewa wasu a cikin salaf da wasu a cikin khalaf akwai sabani akan shin sallar dare farilla ce akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba farilla bace wa ta'ifatan ihtajju bi qawlihi ta'ala dukkanin bangarorin waɗanda suka ce sallar dare a gun manzon Allah sallallahu alaihi sallam farilla ce da wanda suka ce ba farilla bace dukkanin su suka yi hujja da wannan aya da Allah ya ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka kazo ne riko Allah suna da saɓani a ra'ayi amma kuma aya guda ita ce hujjar su wajen fassarar menene ma'anan nafilatan laka qalu suka ce fa hadha sarihun fi adamil wujubi wanda suka ce ba wajibi bane suka ce kaga wannan aya ta nuna qarara cewa ba wajibi bane wa qala al-akharuna wasu kuma suka ce amarahu bit tahajjud fi hadhihi sura Allah ya umurce shi da yayi qiyamul layl a cikin wannan sura kama amarahu fi qawlihi ta'ala kama yadda Allah ya umurce shi a cikin fadin Allah da yace ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila ka tashi kai tsayuwar dare in banda kadan daga cikin daren falau kana al-muradu bihi tatawwa da a ce tatawwi ne lam yakhussahu bi kaunihi nafilatan lahu da ba a keɓance shi da cewa shi kadai ba abinda ake nufi shi a gunshi farilla ne amma farilla ƙari akan farlolin mutane eh a ina kenan wake walam yaje ko ma ma yansakhuhu anhu ba a samu wani abu da ke share shi daga wurin shi manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallama wa amma qawluhu ta'ala nafilatan laka cewa da Allah yayi nafilatan laka ka tashi kai sallar dare ƙari ne akan ka falau kana al-muradu bihi tatawwa da a ce Allah yana nufin tatawwi ne wato kai mustahabbi ne kai to da bai zama mustahabbi gare shi shi kadai ba lam yakhussahu bi kaunihi nafilatan lahu wa innamal muradu bin nafila az-ziyada abinda yake nufi da nafila anan shine ƙari akan wajabcin da ya wajaba akan sauran mutanen da suka shiga addininka wa mutlaqu ziyadati la yadullu ala tatawwu lafazin ƙari kadai da aka ce anan nafila bai nufin tatawwi qala ta'ala domin ko Allah ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila sai muka baiwa annabi Ibrahim kyauta Ishaku da Yaqubu a matsayin ƙari akan abin da muka bashi a baya ai ziyaratan alal waladi ƙari akan 'ya'ya muka bashi jikoki mana shi Yaquba ya zama ainihin wato ƙari wa kadhalika nafila fi tahajjudi eh, fi tahajjudin nabi sallallahu alaihi wasallama ziyadatun fi hakanan ita ma wato wannan ƙarin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ainihin sallar tahajjudi da aka ce ya dinga yi ƙari ne na ɗaga mashi darajar shi wa fi ajrihi da kuma ƙarin lada gare shi wa lihadha khassahu biha dan haka Allah ya keɓance shi yace shi kadai fa inna qiyamal layli fi haqqi ghairihi mubahun qiyamul layli a cikin haƙƙin wanda ba a manzon Allah ba to halas wa mukaffirul lisayyiati kuma abin da ke share wa mutane zunubai ne wa amman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama shi ko manzon Allah faqad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara kaga shi Allah ya riga ya gafarta mai zinuban shi wanda suka zo baya da wanda suka zo a gaba da haka shi bai bukatan wani abu da zai yi dan neman a gafarta mashi zinubai tunda Allah ya riga ya gafarta mashi su musbaqa fa huwa ya'malu fi ziyadati darajati wa uluyil maratibi shi yana aiki ne dan neman karin ɗaukakar daraja da kuma ƙarin wato ɗaukakan martaba shi wa gairuhu sauran mutane kuma ya amalu fit takfiri suna aiki ne dan Allah ya share musu zanubansu qala mujahid mujahid yace inna ma kana nafilatan lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tahajjud ya kasance nafila ne ƙari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li'annahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar saboda an riga an share masa abin da ya gabata da abin da ya jinkiri na zunubansa fa kanat ta'atuhu nafila sai zama ɗa'a da yake wa Allah to yanzu nafila ce ai ziyadatun fi sawabi neman ƙarin lada ne wal ghairihi kaffaratun li dhunubihi ga waninsa kuma kaffara ce ga zunubai قال ابن المنذر في تفسيره حدثنا يعلى بن أبي أبيد Qala حدثنا الحجاج عن an Ibn عن an الله بن كثير an مجاهد qala. mujahid yake cewa ma siwal maktuba fa huwa nafila min ajli annahu la ya'malu fi kaffarati dhunub duk abin da ya wannanci sallar farilla a gun manzon Allah to ƙari ne saboda shi baya aiki na neman gafarta mai zunuban shi baya da baya da wannan bukata daka duk abin da yake na istighfari da salloli da ainihin wato sunan rawatib da qiyamul layli da sallar duha da yake yi duka yana ne dandare da shi ta karu a wurin Allah ba dan yana da wasu zinubai da yake so a goge masa ba Allah ya riga ya share mushi su musbaqan sai yake cewa walaysat linnasi nawafil su ko mutane a wurin su ba irin wannan karin bane wato ba karin armashi bane su a wurin mutane innama hiya lin-nabi sallallahu alaihi wasallama khassatan ga manzon Allah ne wannan yake a matsayin ƙari na neman ɗaukakar daraja والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها sauran mutane kuma gaba ɗaya suna aikata abin da ya wannanci sallolin farilla ne don neman Allah ya gafarta musu zunubansu don neman Allah ya cike musu ladansu da wato gazawar da suka samu a cikin ayyukansu da ibadojinsu da mu'amalolinsu shi kuma manzo Allah yana da dukkan waɗannan abubuwa cikakku wanda sun isa su sa ya tsira me yasa yake ƙarawa don neman ƙarin daraja da ƙarin samun shiga a wurin Allah shi sa ya ce wa Aisha afala akunu abdan shakura da ta tace mishi dan me kake ba kanka wahala har kafa kana tara jini tana kumbura kaje ka huta kai bacci mana bayan Allah ya riga ya ce ya gafarta maka komai naka sai ya ce mata haba wanci bana zama bawa me yabawa Allah sa ba ma'ana neman ƙarin shiga ne a wurin Allah neman ƙarin ɗaukaka ne a wurin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malam yace حدثنا محمد بن نصر معنا daga cikin littafin tafsirin har yau tafsirin ainihin wato ibn al-mundir yace haddathana abdullahi haddathana amr an sa'id wa qabisa an sufyana an abi usmana an al-hasani daga al-hasan al-basri fi qawlihi ta'ala game da fassaran fadin Allah da Allah yake cewa wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka qala la takunu nafilatan bil-layli illa lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ta kasancewa a matsayin ƙari a cikin wannan dare da mutum ke sallah to ga manzon Allah ne take ainihin wato ƙari akan abinda yake wajibi akan sauran mutane wa zakara an ad-dhahak qala nafilatan lin nabi sallallahu alaihi wasallama khassa wato ƙarin wajabci ga manzon Allah alaihi salatu wassalam shi kadai wa zakara sulaim ibn hayyana قال حدثنا أبو غالب حدثنا أبو أمامة قال يتي إذا magfuran الطهور موابئه وقمت مغفورا لك فإن قمت تسلي كانت لك فضيلة وأجر yace in ka zo bacci ka aje ruwan alolanka kusa da kai ka tashi cikin dare kana mai neman a gafarta maka ka miƙe kana sallah to wannan zai zama ƙarin falala ne da kuma ƙarin lada a wurinka fassarar kenan na ayar fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ya aba umama a ra'aita in kama yusalli takun lahu nafila kana ganin idan ya miƙe yana sallah shi mutum shi ma zai zama ƙarin ɗaukaka a wurin shi qala la abu umama sahabi ya ce a'a man nafilatu Nabi sallallahu alaihi wasallama ai wannan ƙarin farlancin ga manzon Allah ne fa kaifa yakunu lahu nafila yayi zai zama ƙarin farilla ga wani mutum daban wa huwa yas'a fi dhunubi wal khataaya alhalin mutumin kowaye shi yana kai kawo ne yana kokarin Allah ya gafarta mishi zunubai da kurakuran da yake yi takun lahu fadilatan wa ajr ta ya zai samu wannan fadila wannan ƙarin lada da wannan ƙarin ainihin ɗaukaka qultu ni ko malam ibnu qayyim al-jawziya sai na ce wal maqsudu anna an-nafilata fil ayati lam yurid biha ma yajuzu fi'luhu wa tarku abinda ake nufi shine lafazin nafila a cikin wannan aya bai zo dan nuna abinda ya halasta kai ya halasta ka bari ba to dama kuma ana mukhatabar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. to Allah bai ce mishi na ƙara maka nafila wato in ka ga dama kai in ka ga dama ka bari ba a'a na ƙara maka wani farlanci wanda bai hau kan sauran ba shine ma'anan nafila a wajen wanda wannan farlancin zai ƙara maka falala ƙari ne akan ayyukan da kake yi na ainihin ɗa'a kal mustahabbi wal mandub wannan nafila ɗin ba irin mustahabbi ne ko abin da yake mandubi ba wa innamal muradu bi hazziyati fi darajat ana nufin ƙari ne a cikin matakan da Allah zai baka na daukaka wa hadha qadarun mushtarakun bainal fardi wal mustahab kuma aikin da zaka yi ka samu ɗaukaka. wani abu ne da ana iya samun shi a jikin farilla ana iya samun shi a jikin mustahabbi kana yin aikin mustahabbi ka samu ɗaukaka kana yin aikin farilla ka samu ɗaukaka don haka ce mata nafila bai nuna cewa mustahabbi ne fala ya kunu ƙauluhu nafilatan laka nafiyan lima dalla alaihi al'amru min alwujubi cewa da aka yi nafila baya kora umarnin da ya zo a cikin magana wanda ke nuna cewa wajibi ne dan an ce ne fatahajjad kaga umarni ne haka can qumil layla umarni ne to cewa da aka yi nafilatan baya kore umarnin daga wajibci wa sayati mazidu bayanin li hadhihi al mas'alati insha Allah ta'ala inda dhikri khasa'is an sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malam yace za a zo a ƙara bayani can gaba a wajen bayani akan khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai malam yace walam yakun annabi sallallahu yakun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yad'u qiyamal layli hadaran wala safaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance sam baya barin sallar dare ko yana halin zaman gida ko yana halin tafiya wa kana idza ghalabahu nawmun aw waja'u ya kasance idan bacci ya rinjaye shi yau da gobe ko kuma wani dan zazzabi haka ya rinjaye shi salla minan nahari sintai asharata raka'a sai yayi salla raka'a goma sha biyu da rana ma'ana sai ya rama waɗannan salloli da bai yi ba kaga tabbacin shi a wurinsa wajibi idan bai samu yi ba saboda halin tafiya ko gajiya ko ɗan zazzaɓi haka ko wata masassara da ta hana shi tashi cikin dare idan gari ya waye in ji ƙarfin jikinsa sai ya sake maimaita ma'ana sai ya biya wannan sallolin. amma mu lura idan da rana ne sai ya mai da su a goma sha biyu sai malam ya ce fasamaitu shekhal islam ibn taimiya ya ƙulu ya ce sai na ji babban malamin musulunci malaminmu ibn taimiya allah ya gafata mishi in ji ibn qayyim yake cewa sai na ji malaminmu na cewa fi hadha dalilun ala anna al-witra la yuqda li fawati mahalli sallan nan da ya yayi raka'a goma sha biyu maimakon sha ɗaya dalili ne akan cewa wutiri idan ya kubuce ba a ramawa saboda yana da mahallin lokacin da ake yin shi shine cikin dare idan dare ya kubuce ba a ramawa inji ibn taymiya fa huwa shi wutiri ka tahiyatul masjidi kaman sallar shiga masallaci ne idan ka shiga masallaci mustahabi ne kai sallah raka'a biyu kafin ka zauna ka ci gaba da wani abu amma in ka je ana yin sallar farilla shikenan sai ka ci gaba da musallar farilla idan an gama ba za ka rama wannan sallar ba ko wani abu makamancin haka wanda ya yasa baka samu halin yi ba wa salatul kusufi haka sallan kisfewar rana idan aka samu kisfewar rana ko wata idan baka samu halin yi ba baka cewa bari in gari ya waye yadda rana ta fito kar sai ka ce kuma bari ka je ka tsaya karama abinda baka samu ba walistiska haka sallar roƙon ruwa idan an yi niyyar ta ba a samu yi ba sai aka yi ruwa ba buƙatar sai a rama saboda tana da mahallinta lokaci da yanayin da ke sa a yi ta wani hawi ha da salloli ire-iren waɗannan li'anal al da bihi an yakuna akhir salatin layli witran saboda abin da ake nufi shine ya zama karken sallar dare to ita ce wutiri shine cikamakin sallar dare kama annal magriba akhiru salatin nahari kama yadda magriba ita ce sallah ta karke a wuni da haka ita ma ake yin ta wutiri fa idan qadal layl idan dare ya kare wasulliyati sulliyati subh akai sallar asuba lam yaqa al wutru mawqi'ahu wutiri ba zai samu zama a wurin zaman shi ba hadha ma'ana kalami ibnu qayyim yace wannan shine ma'anar zancen da ibnu taymiya yi ma'ana a zahiri ya hakaito ne ba da lafazi ba kenan bayan da ya kawo nan sai ya ce wa qadrawa abu dawuda وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نام عن الوتر أو نسيه فليسأله إذا أصبح أو ذكر yace wanda yayi bacci ko ya manta sallar shi ta wutiri idan ya farka ko da gari ya waye ya sallaci wannan wutirin ko kuma sanda ya tuna ya sallaci wannan wutirin wannan hadisi kuma jama'a ya inganta duk da anan ibnu qayyim yayi kokarin ya kawo illolin hadisin amma hadisin yana da isnadoji wanda ba su inganta ba yana kuma da isnadoji ingantattu daban ka karanta littafin irwa'ul galid fi takhrij ahadith manar sabil na malam ainihin Muhammad Nasiruddin Albani yayi magana akan ainihin isnadojin da tabbatar da ingancin waɗanda suka inganta daga cikin su wanda daga cikin su akwai ainihin riwayan ainihin al imamu Abu Dawuda da al imamu al-Hakim da Baihaqi suna da isnadoji ingantattu riwaya al-imamu tirmizi <clears throat> da shi da ainihin wato ibnu maja ita ne isnadin ta zo da matsaloli saboda wasu malamai a ciki waɗanda suke ba a karban ainihin al'anansu da kuma wasu illoli waɗanda suna da zurfi kwarai a cikin bayani na musalawul hadith da illolin hadisi dalibai su koma cikin waɗancan littafai su ga ainihin bayanan da malaman suka yi wallahu ta'ala alam to kaga kenan wannan ainihin wancan magana ta ibnu taymiya istinbati ne daga wancan hadisin amma kuma wannan yanzu shi kuma nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ce ta yiwu ibn taymiya bai san wannan hadisin da cewa bai inganta ba amin cewa ya inganta ba dan abinda magana take nuna wake ma'ana sai a dauko ka'idojin da ya kawo a cikin raf'ul malam sai a mushi aiki da su cewa hadisin ya zo mushi ta hanyoyin da yake ganin ba su inganta ba ne amma wasu malamai sun tabbatar da ingancin hadisin sai ya zama sallar da manzon Allah ya raka'a goma sha biyu ya ƙara ƙwaya ɗaya ne su zama sha biyu saboda da rana ne wancan ainihin wato salloli da suka kubuce mashi ba sa tabbatar da cewa wuturi ya kubuce mashi. ta yiwu ya samu ya wutar amma sallolin da suke da tsayi guda goma sha ɗaya bai samu halin yinsu ba babu mamaki ya farka lokaci ya ƙure sai ya ga to bari ya wuturi kawai in ya so idan gari ya waye sai ya rama sarar sallolin za a iya wajaha ainihin hadisin da haka kuma wasu malamai haka suka wajaha shi wallahu a'lam walakin li hadha al hadisi iddatu ilal malam yace wannan hadisi yana da ainihin illoli da yawa ahaduha illa ta farko annahu min riwayati abdurrahman ibn zaid ibn aslam wa huwa da'ifun cewa riwaya al-imam tirmidhi kenan ta hannun ainihin Abdurrahman ne dan Zaidu dan Aslam al-Ifriqi babu shakka wannan mutum mutum ne mai rauni wasani illa ta biyu anna sahiha fihi annahu mursalun lahu an abi abin da yake ya inganta shine wannan hadisi mursali ne daga shi ainihin Abdurrahman dan Zaid dan Aslam daga baban shi anan nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah ba tare da an ambaci ainihin wato wasita tsakanin baban nashi wanda tabi'i ne da kuma manzon Allah din ba qala tirmidhi a asahhu ya al-mursal tirmidhi yace riwayar ta zo mursala ta fi inganci saboda wanda suka kawata ta mursala ne suka fi ainihin amintuwa da riwaya fiye da wanda ya kawo ta ya ainihin sadar da isnadin amma akwai riwayoyi kamar da muka ambata na ainihin isnadin Abu Abdullahi al-Hakim da kuma Abu Dawuda da Imamul al daga riwayan Abu Ghassan daga Mutarrif daga Muhammad daga Mutsarif al daga Zaidu dan Aslam da Atawu dan Yasir daga Abu Sa'id al-Khudri wannan kuma isnadi ne malamai suka ce ingantacce ne dan haka babu matsala akan waɗancan isnadoji na Limamu Abu Dawuda da Hakim da Baihaqi الثالث أبو نأكو أن ابن ماجه Haka an محمد بن Yahya بعد أن haditha Abi Sa'id as-sahihu anna an صلى sallallahu alaihi wasallam qala cewa abin da ya inganta in ji ibnu maja ya ruwaito daga ainihin wannan isnadi cewa abinda manzon Allah ya faɗa shine cewa autiru qabla an tusbihu ku yi wutiri kafin gari ya waye wannan riwaya ce ingantacciya imam muslim ya fitar da ita kuma ita ce asali cewa a yi wutiri kafin gari ya waye to wanda kuma gari ya waye bai samu yayi ba fa sai wani hadisi kuma zai ce wanda bai samu yayi ba kuma ya rama da aka babu karo tsakanin hadisan qala sai ce fa hadhal hadisu dalilun ala anna hadisa abdurrahmani wahid wannan dalili ne akan cewa riwayan abdurrahman dan zair dan aslam riwaya ce mai rauni kware kuwa riwaya ce mai rauni amma tana da kuma wata hanya ingantacciya wa kana qiyamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bil layli ihda asharata raka'atan manzon Allah <clears throat> sallallahu alaihi wa sallam ya kasance sallar dare da yake yi raka'a goma sha ɗaya ce aw salasa asharata ko kuma ka ce uku goma sha uku kama qala ibn abbasin wa aisha kama yadda Ibn abbasin da aisha radiyallahu anhu ma suka waito fa innahu sabata anhuma hadha wa hadha dukkaninsu su su biyun aisha da abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya tabbata daga gare su riwaya sha ɗaya kuma ya tabbata daga gare su <clears throat> riwaya sha uku fa fi sahihaini anha a cikin bukhari da muslim daga aisha ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda asharata raka'ata tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana ƙara wani abu akan raka'a goma sha ɗaya ba sawa'un da ramadana ne ko ko ba da ramadana ba wa fi sahihaini anha aidan kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yusalli min al-layli 13 raka'a cewa manzon Allah yana sallah raka'a goma sha uku a cikin dare yutiru min zalika bi khamsin yana yin wutiri da raka'a biyar la yajlisu fi shay'in illa fi akhirihinna baya zama ya tahiya sai a ƙarshen waɗannan raka'o'i na wutiri wannan ma bukhari wannan ainihin al-imam muslim ya fitar da shi haka bukhari ma ya fitar da shi a cikin ainihin littafin sa as-sahih wasayu an aisha al-awwal abin da ya inganta daga aisha na farkon war raka'atani fawqa al-ihda ashara huma raka'atul fajr abin da ya inganta shine raka'a 11 inda aka ji ta ce 13 to yana tana nufin raka'a biyun da suka ƙaru kan sha ɗaya ma'ana ta sha biyu da ta sha uku to tana haɗawa ne har da raka'atul fajr dan su ma yana yin su ne duka cikin wannan dare da ya kwana a ɗakinta. ta fa idza jaa mubayyinan jaa zalika mubayyinan ha fi hadith fi hadha alhadith bi aini an samu ta zo ta bayyana haka karara a cikin wannan hadisi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli 13 raka'a bi raka'atayil fajr cewa manzon Allah yana sallar raka'a goma sha uku idan an hada da raka'atul fajr zakarahu muslimun fi sahihihi muslim ya ambace shi a cikin littafin sa as-sahih wa qala al-bukhari fi hadha al-hadith kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli bil-layli 13 raka'a manzon Allah ya kasance yana yin sallar raka'a goma sha uku cikin dare thumma yusalli idza sami'a an-nida'a bil-fajr raka'ataini khafifataini sai ya ainihin yi raka'a biyu waɗanda baya yin su sai ya ji ainihin an kira sallan asuba duk waɗannan hadisai suna cikin bukhari da muslim wa fi sahihaini an al ibn muhammadin qala sami'tu aisha radiyallahu anha taqulu daga al-qasim dan muhammad dan abubakar yace naji aisha kakashi kenan tana cewa kanat salatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama min al-layli 10 raka'atin sallan manzon Allah cikin dare raka'a goma goma ne daidai wa yutiru bi sajada sai kuma yayi wuturi da raka'a kwaya daya wa yarka'u raka'atay al-fajr bayan yayi haka kuma sai yayi raka'atul fajr to kaga ta bayyana sha uku kenan zai yi sallah raka'a goma sannan sai yayi wutiri sannan sai kuma ya zo sai ya raka'a biyu shine zai baka goma sha uku wa zalika salasa ashara Ashara ta raka'a sannan sai wannan ya baka raka'a goma sha uku fa hadha mufassirun mubayyin kaga wannan riwaya ta Imam Muslim ta fassara komai ta yi bayani karara sannan akwai kuma malaman da suka hada waɗannan riwayoyi da cewa goma sha uku ta iya yiwa ya zama akwai raka'a biyu da yake yi tun farko ‘yan ƙanana, khafifatani waɗanda yake yin su kamar yana ainihin wato womin ɗin jikin shi kafin ya fara sallar daren waɗanda su kuma suna matsayin raka'a biyu ne da suke sunnati ma ba'dal isha idan ya shigo ɗaki bayan ya gama sallar da yake yi a masallaci ta isha'i sai ya fara da raka'a biyu 'yan takaitattu waɗanda su zai yi kafin ya ɗan kwanta bacci ko kuma da zaran ya tashi bacci su zai fara yi yakan yi haka a matsayin sunnatul isha alba'adiyya ga su ma an ka lissafa da su da raka'a goma na asalin qiyamul laili da wuturi kwaya daya za su baka goma sha uku a takaicen takaitawa jama'a asalin sallar dare raka'a goma sha ɗaya ce akan lissafa sha uku ne idan lissafin ya hada da ko dai raka'atul fajri ko kuma sunnatu ma ba'dal isha'i waɗanda dukkaninsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi su ne a cikin gida ba a masallaci ba ina fata mun gane wannan jama'a da haka wannan shine sunna game da sallolin dare duk abin da za a yi kar ya wuce raka'a goma sha ɗaya idan kuma ya wuce sha ɗaya ya kai sha uku to ya zama sha uku nan a ciki hadda lissafin raka'atul fajri ne ko sunnatul isha al ba'diyya wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba a taba samun yayi wani abu sabanin haka ba sai dai ma ƙasa da haka wata rana yakan takaita ya koma tara ko bakwai ko biyar ko uku ko ma raka'a ɗaya gyal duka ya tabbata ta haka in za a yi wani abu a cikin wannan adadin to sai dai ragewa banda ƙarawa haka nan kuma jama'a ba daidai ba ne mutane bayan sun san wannan ilmance su nace su ci gaba da yin abin da bai da tabbaci a cikin addinin musulunci wannan ya nuna cewa mutumin da ke haka yana da ainihin wani son zuciya da yake karewa ne wannan matsala jama'a ta taso a shekarun baya kamar shekaru 35 zuwa 40 a duniyar musulunci kuma an yi rigima ba kankanuwa ba game da ita game da sallar tahajjudi musamman a cikin watannin azumi raka'a nawa ya kamata a yi saboda ƙasar makka a haramin makka da na madina duk wanda ya je umara da azumi ya san wannan wanda yake kalla a TV ma zai iya sheda wannan raka'a ashirin suke yi da uku kullun tatar sai sun yi za a yi na ainihin ashan kuma za a yi na tsakar dare na tahajjudi wannan ba sunna bane akwai hadisi wanda yake munkari da shi suke hujja malam Muhammad Nasir Din albani lokacin da yake karantawa a kasar Madina a ainihin Jami'ar Islamiyya sai ya kasance baya bin wannan sallah idan aka yi sallar isha sai ya tafi shi gida a can anguwarsu akwai wani masallaci na wani malami salafi yana yin irin wannan sallah ta manzo Allah sai can su sallar su bai ce komai ba sai da ya bar kasar Madina ya koma kasar Suriya sai suka je sai suka raya irin wannan sunna a masallacin su yayi littafi salatu tarawih ya bayyana gaba ɗaya ka'idojin da ake yi da sunnar da ke ciki da falala da komai littafi haka juz'i kankani littafin nan ya zama dijja ya jawo fitintunu da tashin hankali da raddi da ƙazafi da ƙage a dukkan ainihin tsawa'if na masu bin takalidin mazhabobi daga ciki har da malaman ƙasar makka din shine ya sake zuwa alƙalamin shi bai bushe ba ya sake yin wannan littafi shine fiqhu mai ramadana Ga shi ɗan ƙanƙanin littafi ne mai matukar fa'ida wanda a ciki ya ware iyakar fawaid din da suke wato bayani akan sallan ne da nau'o'in yadda ake yi akwai mai raka'a bibbiyu bibbiyu akwai mai hurhudu akwai mai raka'a shida da ainihin kuma a sake yin uku akwai mai raka'a takwas da uku haka dai ga sunan sura kala daban-daban wanda wannan littafi ya kamata a ce ƴan uwa ahli sunna a duk inda suke a masallatansu to ya zama an karanta littafin nan an yi wa'azi da shi an yi ainihin samarin shi an fahimci abin da ke cikin shi sai kuma a dinga dabbaka sunan da ke ciki musamman idan watan azumi ya gabato sa'ad da za a fara sallah ta ainihin tahajjudi da sallar tarawihi da ashan da makamantansu don mutane su zama ala basiratin min amrihim su zama abin da suke yi sun san abin da suke yi wannan littafi yana da matukar muhimmanci da dan kankani ne da wata muqaddima da yayi a inda yake bayani akan tatsawurar da aka samu game da rigima akan wannan mas'ala a nan kasashen ma akwai masallatai da suke da irin wannan girin gidi din jama'a saboda kawai tunanin an ga ana yi a makka to makka ya kamata mutane su sani abinda ake a makka baya cikin usulin shari'a dan ana yin abu a makka sai in ya tabbata a shar'ance sannan ne zai zama shari'a sawa'un ana yin shi a makka ko ba a yin shi a makka ba shine hujja ba sai kuma kaga waɗannan da suke faɗan irin wannan abu na son zuciya akwai abubuwa kuma da dama da ake a makka na addini kuma su ba sa yi waɗanda suka tabbata a sunna sai ka kawo musu guda dubu da ɗaya wanda ana yin sa a maka kuma addini ne me yasa ba sa yi dan da zaran mutum ya fara maka wannan magana kana kallon gemun shi sai ga gemun shi kuma duk ya bi yi trimming din shi ya mai da shi dan tsungul haka kaman bindin kanari sai ka ce mishi to ai amma kama ba a aske gemu me yasa ka aske dan shagon masu aski ma idan kayi umara daga nan mas'a in ka fita bayan an gama umara idan ka je za ga rubuta haramun ne ba a aske gemu idan ka ce su ake maka gimu za su ce a su an hana su doka ba ta yadda ba doka ta hana in kana son ka aske sai dai ka sai aska ko reza ko sheba ka je ɗakin ka ka ɓuya ka yi wannan saɓa amma su ba sa yin suka yi sai a kama su shagunan aski ga sunan a bakin harami ta can baya inda ake yin ake yin abin nan ta can safa da marwa da haramun ne ya aske gemu a makka me yasa yake askewa ga suna abubuwa da dama don haka jama'a ba hujja ba ne don ana yi a makka wai ka ce addini ne tunda ya tabbata ba daidai ba ne a hadisance to ka bi abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin da zai baka fa'ida ko kuma ya zama ka shiga cikin rudani da irin abubuwan da suka tabbata a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gane da karshen duniya cewa za a zo a wayi gari da manzo Allah yake cewa ya kuke gani idan kuka wayi gari fitina ta shiga cikin ku har aka haifi yara a cikin fitina har suka girma suka zama manya a ciki mutane suka wayi gari suka mai da bid'a ta zama sunna sunna ta zama bid'a manzo Allah suka ce ya manzo Allah shi za a yi haka yace za a yi haka ne idan malamai suka kare alarammomi ibnu mas'ud ko jazakumullahu khairan ya da hukumul marfu ko yace idan alarammomi suka kare amin suka idan idan malamai suka kare alarammomi kuma suka yi yawa babu malamai sai mahaddata malaman fiƙihu suka yi ƙaranci sannan sarakuna suka yi yawa ko ina kowace anguwa kowane gari akwai sarakuna da yawa komai a mai sarauta har sarkin barayi akwai da sarkin makafi da sarkin kabilu eh, da suke garuruwa kowane kabila da sarkinsu su da sarkin masu yankan nama da sarkin masu gyaran takalmi kowane mutane da sarkinsu su kaga shine kasura mene kenan kasura umar umara uku da kuma ya ce sannan masu amana suka yi ƙaranci ya zama ana neman duniya da ayyukan lahira aikin da za a yi don lahira aka wayi gari ana yin shi don duniya karatun alkur'ani sallah azumi zakka aikin hajji da sauran abubuwa ya zama mutane suna yin ayyukan da a lahira ake samun ladansu su wayi gari suna yin su don abin da za su samu a duniya shine irin zamanin da muke rayuwa a cikin ka zama kai ma baraf ne a cikin wannan fitina kenan Allah ya tsare mu wannan magana Abdullahi dan Mas'ud ce amma malamai suka ce irin wannan magana ta da hukuncin hadisi marfu'i dan bai yiwa a fade ta ba tare da ainihin wato sahabi bai faɗa irin wannan magana sai yana da hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a takeice malam yake cewa wa amma ibn Abbas faqad ikhtalafa alaihi faqad ikhtalafa alaihi fi fa fi sahih sahihain an abi jamra anhu kanat salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama 13 raka'a ya'ani bil laili shi ko ibnu abbasin sai aka samu riwayoyi daban-daban daga gare shi a cikin bukhari da muslim hadisin abu jamra yace ibnu abbasin ya ba su labari sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin dare raka'a 13 ce lakin qad jaa anhu hadha mufassaran annaha bi raka'atay fajr al-fajr ko annaha bi raka'atay al-fajr shi ma wannan riwayar ta zo daga gare shi an fassara ta cewa sallar daren an hada da rakatul fajr ne qala sha'bi sa'altu abdullahi ibn abbas wa abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama bil layli yace na tambayi ibn abbas da ibn umar Allah ya kara musu yadda gaba daya game da sallar manzon Allah cikin dare faqala dukkaninsu suka ce salasa asharata raka'a raka'a goma sha uku ne minha samanin akwai raka'a takwas wa yutir bi salasin sai kuma yayi wuturi da raka'a uku wa raka'ataini qabla salatil fajr da kuma raka'a biyu waɗanda yake yi kafin sallar asuba wa fi sahihaini a cikin bukhari da muslim an kuraibin anhu daga kuraibu daga ibnu abbas fi qissati mabitihi inda khalatihi maimuna bint al-harith a cikin kissar ibnu abbas da ya bada labarin cewa ya kwana a gun kanwar mahaifiyarsa ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maimunatu bintul harith Allah ya kara mata yadda wannan kissa da yace an aike shi gun manzo sallallahu alaihi ya anso wani sako da yaje bacci ya dauke shi suka kwana a daki guda da shi da da kanwa mafiyarsa da kuma Manzan Allah sallallahu alaihi sai ya ƙi yin bacci dan ya ga ibadar da manzon Allah yake Manzan Allah ya tashi ya fara sallah shi ma ya tashi ya je ya tsaya a jikin Manzan Allah tagu Manzan Allah ya kama shi ya dawo da shi ta dama suka ci gaba da yin sallah shi na yake cewa aka yi sallah biyu aka ƙara biyu aka ƙara biyu aka ƙara biyu aka ƙara biyu haka yi ba da labarin haka dalla-dalla irin yadda ya ambace shi a ainihin nan kamar yadda zamu ci yake cewa innahu sallallahu alaihi wasallam salla salasa asharata raka'a manzon Allah yayi sallah raka'a uku thumma nama hatta nafakha sannan yayi bacci har sai da aka ji mun sharin baccin sa falamma tabayyana lahul fajr yayin da alfajir ya bayyana gare shi salla raka'ataini khafifataini sai sake raka'a biyu yan kanana wa fi lafzin a wani lafazi kuma yace fa salla raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini yace yayi salla raka'a biyu sa'annan ya sake yin biyu sa'annan ya sake biyu sa'annan ya sake biyu sa'annan ya sake biyu sa'annan ya sake biyu za ka ga dozin guda kenan biyu sau ɗaya biyu uku hudu biyar shida haka shine da waɗannan biyun farkon kenan da ake yi a farkon dare ko kuma waɗanda yake yi masu sauƙi da zaran ya farka sun ma'autara sannan ya wuturi sun mattaja hatta ja almu'azzin sannan ya kwanta har zuwa lokacin da ladan ya zo faƙama fasalla raka'ataini khafifatai sai tashi ya sallar raka'a biyu 'yan taƙaitattu. thumma kharaja yusalli bin as sannan ya je wa mutane sallar asuba faqad hasala al-ittifaqu ala 11 raka'a kaga an samu a kan cewa raka'a ɗaya ne a ikhtulifa fi rak'atayn al ne. an samu saɓani game da sauran ƙarin raka'a biyu hal huma raka'atul fajri Au huma ghayruhuma shin raka'atul fajiri ne ko ko wasu raka'o'i ne daban fa idan dafa zalika ila adadi raka'atil fardi ma'ana ko ya zama raka'atul fajr din ne ko wasu daban ko kuma akwai raka'atul fajr din akwai kuma wasu daban kamar da muka ji a wannan riwaya ta kurkusa din nan to idan ka hada waɗannan raka'a goma sha ɗaya da kuma sallolin farilla raka'a nawa ne sallolin farilla a rana raka'a goma sha bakwai ko kaga kana da sha ɗaya kana kuma da sha bakwai wasu nanin ba. da kuma sunnoni tabbatattu allati kana yuhafizu alaiha waɗanda kullun yake yin su su kuma guda nawa guda goma sha biyu ko mun ji guda goma sha biyu su ne sunan rawatib ja'a majmu'u wardihi arratib bil laili wan nahari 40 raka'a zaka ga tattaruwan wato sum of adadin raka'o'in da manzon Allah yake yi diman da'iman baya fasa su to raka'a arba'in ne ƙiyamun laili raka'a goma sha ɗaya farin loli asuba zuwa isha raka'a goma sha bakwai idan ka haɗa raka'a ashirin da takwas ke sai kuma sallolin da yake yi waɗanda suke sunanin rawatib waɗanda baya fasa yin su da muka ji a baya su kuma raka'a goma sha biyu idan ka haɗa ashirin da takwas da sha biyu nawa kenan arba'in wani lokaci yakan ƙaru da waɗancan biyun ko huɗu kenan biyun da yake yi na ainihin bayan isha da biyun da aka ce ko kuma ya ƙara su bayan sallar ƙiyamun laili a taƙaice ba sa gaza raka'a arba'in. kana hafizu alaiha da'iman manzon Allah ya kasance diman da'iman baya fasa waɗannan salloli ashara fardan farilla raka'a bakwai, wa ashara raka'atin da kuma raka'a goma na sallar dare a wutna ashara raka'a ko kuma raka'a goma sha biyu sunnatan ratiba sunna amin sunna ba sallar dare ba tukunna wa ihda asharata da kuma sallar raka'a goma sha ɗaya aw salasa ashara raka'a ko kuma sallar raka'a sha uku qiyamuhu bil layl sallar dare wal majmu'u arba'una raka'a zaka ga hadin su gaba ɗaya raka'a arba'in idan ka ɗauki wancan goma na rana sai ka ɗauki sha uku na dare ko ka ɗauki sha biyu na rana sai ka ɗauki sha ɗaya na dare ana zai baka raka'a arba'in ma za da ala zalika ya ƙarawa fiye da haka wa ma za da ala zalika fa'aridun ghairu ratibin ka ga abu ne mai bijirowa abin da ya ƙara akan wannan mai bijirowa ne ba ratibi bane ka salati alfathi samani raka'atin kamar sallar al raka'a takwas idan ya samu wata falala kamar aka ci wani gari da yaki ko makamanta haka yakan yi sallah wa salatu duha da kuma sallar duha da yake yi Wadda aka ce yakan dade yana yin ta yayi kamar ba zai daina ba wata na kuma sai ya daina yayi kamar ba zai ƙara yi ba yakan yi biyu mun ji a baya yakan yi hudu yakan yi takwas baya wuce takwas idza qadima min safarin musamman in ya dawo daga tafiya wa salatuhu inda man yazuruhu da irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi idan ya kai ziyara gidan wani sai ya mai sallah Dan a samu albarka inda ya salla yayi haka a gidan su anas ya haka a gidansu wani ga sunan a cikin hadifai wata tahiyatul masjidi da kuma sallar gaisuwar masallaci wadda da zaran ya shigo masallaci yake fara yinta wa nahu zalika da ire-iren waɗannan salloli waɗannan su ne sallolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai dai mun ji a baya idan yana halin tafiya to baya yin sunanin rawatib yakan rage su waɗancan guda goma ko sha biyun sukan ragu idan ya zama yana halin tafiya amma baya fasa sallar dare ko da yana halin tafiya baya fasa wuturi da raka'atul fajr ko da yana halin tafiya to idan kuma yana zaman gida to kullun akalla sai yayi waɗannan rakawoyi 40 fayan bagilil abdi an yuwaziba ala hadha wurdi da'iman ilal mamati. malam ibn qayyim al-jawziya yake cewa yana da kyau ga bawa ya dimanci yin waɗannan salloli wannan wurdi na sallah da manzon Allah yake tsakanin dare da wuni wajibi ne bawa ya tai har zuwa mutuwar shi fama asra al-ijabati wa ajala fatihil babi liman yaqra'uhu kulla yawmin wa laylatin na marra yace wa ya kai ka dacewa da samun falala saurin a amsa ma bukatunka da gaggawar a buɗe maka ƙofa in ya zama kullum kana ƙwanƙwasa ta so arba'in ƙofa ni'imomin Allah ƙofa aljanna ƙofa falala ƙofa ɗaukaka duka suna cikin salloli a ce kullum kana yin sallah kala arba'in da ikhlasi da khushu'i da mutaba'ati sunna babu shakka wannan zai baka dama kai kurkusa da a buɗe ma ƙofa samun falala a wurin Allah babu shakka wannan nasiha ce ibn al-qayyim yake mana gabaki ɗayan mu ya jama'a ahlus sunna sai mu dage akan waɗannan salloli wannan shine sunna din biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ibadojinsa da al'amuransa na yau da kullun da mu'amalolinsa ba daidai bane a ce kaf mutum baya yin wata sallah sai farilla farillan ma sai abin da ya samu idan ya samu yayi a jami'i in bai samu ba baya jin damuwa baya ganin yayi asara wani ma ana sallar jami'i yana harkar duniya za ga mutum yana kan layin ATM zai ciri kuɗi ana kiran sallar farilla yana ganin garaye asarar sallar na farilla akan ya je ma'ana garaye asarar sallar farilla akan ya asarar layin shi dake ATM haba jama'a me muke nema a duniya ne jama'a ko kun mulahazance yadda muka kauce daga asalin tarbar mu ma'ana kawai muna rayuwa ne kamar kafirai da Allah yake ba da labarinsu suke cewa hazi hayatu duniya na ishu na mutu wa haya. wa ma yuhlikuna illa dar in hiya illa na dunya na mutu wa haya. mu ba mu da muhimmanci a kan komai sai rayuwarmu ta duniya anan mu mutu anan mu rayu ba ruwan mu da wani abu haka rayuwar kafirai take duk wani abu suna so su ci moriyar shi a nan duniya saboda ba sa sa ran komai a lahira wasu su ma ba su imani da lahira ba ba su yadda akwai wata rayuwa bayan mutuwa ba to yaushe musulmi zai zama kamar haka musulmi yana cikin rumfashi ta kasuwa ko shagon shi da yake sana'a ko ya kai gyaran mota ko yana tafi akan hanya matafiyi ko a ofishin shi na aiki bai damu da sallar jam'i ba ana sallar jam'i yana ci gaba da harkar shi yana ganin ba zai iya barin wannan harkar ya sallah ba musamman kuma mata sun fi kowa samun matsala a wannan wajen su kam dama hadith bila haraj ba su ma ɗauka su wai magana inna salata kanat alal mu'minina kitabun makuta ba su ma ɗauka da su yake ba su suna yin sallah ne kawai yadda ya sawaka sai sun gama duk abin da suke galibin mata sannan suke yin sallah ya ku mata ku daina wannan ba daidai bane da zarar lokacin sallah yayi wajibi ne akan mumini ya gaggawa ya aikata wannan aiki na sallah domin umumin gaggawa zuwa ga tsa'at da umumin umarni da ake wa musulmi ya ƙoƙari ya ainihin barra'antar da zimmarsa ba daidai ba ne ba ma yin a kan lokaci ballantana kuma sunnoni kenan jama'a baya ga kuma tsare farillai sai mu yi kokari kuma mu tsare sunnonin nan mu ba kanmu ainihin tarbiyya mai riyada ga zakatanmu su saba da yin waɗannan ayyuka yadda muka saba da ayyukan da suke ba su da wani amfani zaman fira surutu sai mutum ya fita fira wai ya kai karfe sha ɗaya na dare yana fira a waje me yake cewa sai iyalan shi sun yi bacci gaba ɗaya zai shigo kamar Barawo sub sub haka ya shiga kawai ya kwanta jama'a me muke me kake a waje a wannan rana da ya awa wajen biyar tun daga karfe takwas na dare har sha ɗaya da rabi na dare yana fira a waje watakila bai karanta shafi biyar na alkur'ani ba bai yi istighfari lafiyayyu kafa hamsin ba tume kake nema kenan a duniya kuma kullun ka ƙara kusanci take da mutuwa so kake sai ka zama cikin waɗanda Allah yake cewa kallalan ma ya ma amara ha, ai abin da aka ce kai ba kai ba jama'a rayuwar nan ita takaitacciya ce yanzu yanzu nan sai ka ji an ce mutum ya mutu sai zama babu abin da zai samu moriyarsa sai ayyuka alkhairin da yi da aka jama'a mai kokari mai iktinamin lokutan mu mu more su wajen aikata ayyuka alkhairi Allah ubangiji ba mu dacewa da masa biyayya ya kuma tsare mu daga ayyuka na barna da ɓata lokaci da sharholiya a cikin hadisin al-imamu ainihin wato hakim ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani wurin zama da mutum zai zauna ya zama ya tashi a wurin bai ambaci Allah ba bai yi istighfari ba face ranar alkiyama sai yana daman zaman shi a wannan wajen duk inda zaka zauna zaman fira zaman ta'i zaman surutu zaman musu zaman sa ido da gulma ranan alkiyama manzo Allah ce sai mutun yi nadama zama a wannan wajen idan ko ka zauna wurin da ake zikiri ake ambatan Allah ka karanta alqur'ani sauraron fassarar alqur'ani ko wani abu na alkhairi shi kuma mai manzo Allah ya ce a cikin hadisin ainihin Bukhari da al-Imam Tirmidhi karanta littafin ainihin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi ya kawo yin gabaki ɗayan su cewa mala'iku dinnan da suke yawo baya ga mala'iku masu aikin tattara bayanai game da ayyukan mutane akwai mala'iku su kuma wanda suke ba supervision suna duba abubuwan da ake idan suka sauka cikin duniya sai su raba wa kansu ayyuka su ce wannan su nan wannan su can da zaran wani a cikinsu ya kai inda ake zikiri ake ambatan Allah sai ya kira sauran gaba ɗaya ce ku zo tanadau bainahum sai ya kira su gaba ɗaya su tare sai su lullube waɗannan bayan Allah da suke ambatan Allah ma'ana wani suke ratun alkur'ani ko suke sallah ko suke karanta ilimi na addini ko suke wa junansu nasiha ko suke wa junansu wa'azi duk aikin da yake na ambatan Allah na alkhairi yana shiga cikin wannan za su zo su lullube su ga baki daya idan kuma suka gama wannan aikin suka watse sai mala'iku su marmaza su koma su kai rahoto wajen Allah cewa mun je mun same su suna kaza suna kaza har Allah ya musu tambayoyi da kuka same su suna wannan zikiri me suke nema a wurin Allah a wuri wurina inji Allah sai su ce suna neman aljanna ka ne Allah ya ce to sun taba ganin aljanna ne ba su taba ganin aljanna ba in ji mala'iku ce to ya kuke gani inda sun taba ganin aljanna ce ai ya Allah muna ganin da sun taba ganin aljanna sai sun fi haka kwadayin neman ta me suke jin tsoro in ji Allah ce suna jin tsoron wuta ne Allah ya ce to sun taba ganin wuta ne mala'iku su ce ai ba su san wuta ba to ya kuke gani inda sun san wuta ce ya Allah muna ganin inda sun san wuta to da sai sun fi haka jin tsoron wuta da neman gafararka sai Allah ya ce mala'iku to ku shaida duka na gafarta musu sai wani mala'ika ya tsalle ya ce Allah hadda wani fa mana sai ambaci wasu mutane da shi a sanin mala'ikan yana da rekod akan cewa mutanen banza ne ce su wani fa ya Allah za a gafarta musu kawai kai tsaye haka sai Allah ya ce na san su duka na gafarta musu kaga jama'a kaga bambanci da ke tsakanin majalisin alkhairi da majalisin banza amma kuma zukatanmu sun fi jan mu zuwa ga majalisin da na banza muna biye ma zuciya wadda take ammaratun biso sai ga mutum a anguwarsu ba ko a masallacin anguwarsu ana tafsirin alkur'ani tsakanin magariba da isha amma idan an ida da magariba sai ya fito kawai tsaya a gefe wai yana jiran isha sai ya murza bbc kawai bbc ta fi mashi muhimmanci bai da alkur'ani ko ya koma gefe samu ya zauna shi da sauran yan sa'idawa su ci gaba da aikin ido ma jama'a ana jira a kira isha kuma tafsirin nan ba fa ya iya shi bane kuma ko da ka iya ne za a faɗi abin da za ka saurara a tuna maka wanda ka iya don al'akal inda ka zauna majalisin wani ilimi sai an tuna maka abin da ka sani ko da ka sani sai kuma ka ji ma abin da baka sani ba ko da malamin da ke karatun kuwa a matakin ilimi ka ɗara shi wannan haka Allah ya baiwa shi ga al'umma daga jama'a ya kamata mu gane lokutan da muke cikin su a duniyan nan daga gune, kuma ranar alkiyama daga cikin abubuwan da mutane za su yi nadama shine lokutan su da suka lalata a gaban za har da wanda ya tsira sai yayi wannan nadama hadisin na cikin Abu Dawuda ingantaccen hadisi cewa bayan an gama hisabi gaba ɗaya an ba mutane ayyukansu har wanda ya tsira ya samu falala idan ya ga irin lokutan da ya lalata wanda babu komai a cikinsu sai ya ci jiyatsa ina ma da ya ƙara ayyukan alkhairi don ya samu ƙarin falala in ya ga ribar da ke cikin ɗan aikin da Allah ya karɓa ɗin, sai ya yi nadamar sauran lokutan ina ma da ya ainihin wato cimore su shi ne ma'anan ni'imatani magbunin fihi ma kathiru minan nasi asiratu wal farad ni'ima guda biyu ana sammatsin mutane a kansu da lokaci da kuma lafiya galibi mai lafiya bai sanin muhimmancin ta sai ya rasa ta haka mutum bai gane lokacin shi da ya lalata sai ya ga lokacin ya shuɗe yanzu ka lissafa daga zamanin Obasanjo zuwa yanzu 2007 daga barin Obasanjo mulkin Najeriya na ta sama shekara goma amma sai ga kaman bayyana ashetin waduha hali sai ka lissafa daga lokacin zuwa yanzu mai kai izuno ka haddace daga lokacin zuwa yanzu waɗanne ayyukan ɗa'a ne ka saba da su kana yi waɗanne ayyukan banza ne waɗanda ka bari wani aikin alkhairi ne wanda kake tunanin kayi shi na a zo a gani tsakanin wani lokacin ko ko duka lokutan nan gaba ɗaya kawai bacci ne da cin abinci da zaman fira da taɗi da tafiye-tafiye da zama a waje da tashi kawai ayyukan duniya kawai wanda babu falala a cikin su jama'a ya kamata mu dinga tsayawa muna muhasabantar kanmu kuma wannan mu da ake cewa ahlus sunna salafiya yan izala mun fi kowa cancanta wa mu kanmu faɗa game da wannan dan mu ne muke cewa muna bin sunna kuma kun ji jama'a yadda sunna take game da ibadoji sallah kullun raka arba'in amin kullun sallah kala arba'in yanzu ba rakoyin bane ba sallah ce kala daban-daban kala arba'in eh, eh, sorry raka arba'in ko raka arba'in kullun tsakankanin salolin farilla da na filfili na rana da na wuni to tsakaninka da Allah a cikin arba'in ɗin nan guda nawa kake muna dai fatan alal aƙalli kowa na yin sha bakwai ɗin nan sha bakwai amma sauran wacce kake wacce kake muwazaba akai wacce ce baka taɓa yi ba yaushe kake so ka fara ya kamata mu kan wannan tambayoyin jama'a kana yin sallar dare musamman wanda yake sahibul qur'an kana da hadda alqur'ani akan ku kuma kana tabbaci da dare wannan bayi da tarbiyyar masu alqur'ani karanta at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an na al-imam an-nawawi sai da yayi magana akan tarihin magabata game da sauki alqur'ani ya kawo waɗanda suka tabbata cewa suna sauki alqur'ani tun daga kan masu wata biyu kullun izu guda kenan masu wata guda masu sati uku masu sati biyu masu sati ɗaya masu kwana uku uku kai har da wanda ma suka wuce haka suna yi a ƙasa da kwana uku duk da bai inganta ba a sunna har da masu yi a rana ɗaya sai da ya kawo kamar Imam shafi'i kullun sai suke alkur'ani yace to da haka sai ka kalli ayyukan da kake yi kar ka sake a ce ka rabu da alkur'ani rabuwa da ta wuce wannan ma'ana mafi yawa shine a ce wata biyu ka iya soke alkur'ani kaga kullun izu guda kenan izu guda kuwa rabin awa ya ishe ka rabin awa jama'a haba jama'a cikin tsawon wuni ba za ka iya ware alkur'ani rabin awa ba ka karanta in ka saba sai ka ƙara sai ya koma kullun kuma awa awa ɗaya shine izu biyu kenan sai ka sauke a wata guda haka za ka yi ta yi hayye laushi a bakinka ba za ka san sanda kake sauke shi a cikin mako guda ba kuma kar ka manta fa Allah ba zai gaji da baka lada ba sai ka gaji da yin wannan aikin fira awa nawa kake yi kullum taɗin banza a waya da tsakankaninka da mutane da shiga facebook da shiga whatsapp da twitter na awa nawa kake yi duk wannan gidajen gulma ne gaba ɗayansu galibin abin da ke cikinsu gulma ne da ƙarya da isha'a kaɗan ne alkhairi a cikin shi ga asalin alkhairi wanda babu shari ko kaɗan a cikin shi muna ta wasa da shi Allah ubangiji ya tsare mu babu shakka dai abin yana da buƙatar jama'a kowa ya tsaya shi karatun tanatsu ma'ana kowa ya tsaya ya duba menene zai yi wanda zai amfane shi a wurin Allah menene kuma wanda zai zama mashi matsala tsakanin shi da Allah sai ya guje wa matsala ya kokari ya nace wa abin da zai amfane shi kuma a hankali a hankali jama'a ake sabawa idan abin ka riga ka saba sai zama jinin jikinka ta yadda in baka yi ma baka baka jin daɗi kana ma da cin alkur'ani kuma da cin wani bangare na alkur'ani to ka nace wa sallar dare dan ka samu falalar da makaranta ƙur'ani suke samu kana ainihin wato mai karantarwa ko malami ne kai ko ɗalibi ne kai ka nace wa nazari da bincike da ka da ainihin ayyuka na da'a a nan ne imamun nau yake cewa mutumin da yake shagaltuwa da ayyukan karantarwa ko wasu ayyuka na masalihin musulmin ce to babu laifi dan ya samu kanshi yana saki qur'ani a wata biyu amma wanda bai shagaltuwa da wannan kuma yana da qur'ani kanshi ya ce laifi ne kuskure ne a samu yana samun wannan intabal din tsakanin shi da alqur'ani kuma shi alqur'ani kamar yadda manzon Allah ya faɗa lahuwa ashaddu talaffutan ya fi saurin kubucewa fiye da raƙumi da ke cikin da baibayi wanda ba daure ba yanzu yanzu nan kaji wani shafi ya ma gaddama yanzu yanzu nan kaji wata sura gaba daya tana maka rawa tana shakin kafin ka ankara sai ga hadda ta koma kamar baka yi ba Allah ya tsare mu kuma babu shakka barna ce a ce ka iya alqur'ani ka dawo ka manta ba karama asara bace ko 'yan duniya da suke in sun samu kuɗi suka rasa za ga hada talakawa suna musu jaje wanda ba ba su san kuɗi ba talaka ma da bai san kuɗi ba za ga ya je yana mai kuɗi jaje wanda yayi asara ina kuma ga masu kuɗi yan uwan shi to ballantana kuma wanda ya san addinin musulunci ya gari bai iya ba da ilimin alkur'ani da na sunna da sauran ilmomi dukkaninsu suna dashewa in ba a maimaita su ba a bitar su karamin littafi kaman bulugul maram da kowa ya iya shi har 'yan mata sun iya shi ko da zawarawa duk ba ana musu a ba idan ka aje shi bayan watanni sai wani dan yaro ya zo ya karanta da karatu a ciki sai ka ji kamar baka san karatun ba sai ka taso a masallacin ku ka ce ƙarya ne sai a ce gashi a lugul maram kuma sai ka ji kunya saboda kai ban kwana da karatun Allah ubangiji ya tsare mu a takeice malam yace cewa faslun fi siyaqi salatihi sallallahu alaihi wasallama bil laili wa wutrihi wa dhikri salati awwalil laili. faslun nan zai bayani akan jeren giyar irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake cikin dare da wuturinsa da kuma ambatan farkon sallar dare yaushe yake farawa qalat aisha radiyallahu anha ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam al-isha qattu fa dakhala alayya illa salla arba'a raka'atin aw sita raka'atin yace tace manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama bai taba yin sallah ta isha ya dawo wajena ba sai ya zo yayi sallah raka'a hudu ko raka'a shidda ma'ana daga cikin nau'in sallar da yake yi yakan yi raka'a hudu ko raka'a shida thumma ya'wi ila firashi sai kuma ya koma yayi bacci ma'ana akwai lokacin da yake raba tsakankanin asalin sallar daren da wutur duk da yake wannan hadisi malamai su yi maganganu akan ainihin wato ingancin isnadin sa saboda akwai mutum mai suna muqatil ibnu bashir al'ijini wanda wato babu wanda ya amince da shi in banda ibnu hibbana amma dai hadithin yana da wasu shawahid da suke tabbatar da kissar tana da asali qala ibnu abbas lamma bata indahu wa qala ibnu abbas lamma bata indahu ibnu abbas da ya kwana a ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wacce kissa da muka abbata, ta kwanan shi a gun ƙanwar mahaifiyarsa maimuna shi kuma ya ce sallal isha'a manzon Allah ya yi sallar isha sun maja'a sannan ya shigo gida sun masalla sannan ya yi sunnatul isha alba'adiya sun manama sannan sai ya kuma ya yi bacci huma abu dawuda abu dawuda ya ambaci waɗannan riwayoyi dukkaninsu wa kana idza kaba. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya farka da daddare bada siwaki sai ya fara da goge bakinsa sai ya yi aswaki ya goge bakinsa imamul bukhari ya yi hujja da hadisin aswaki din nan akan nuna tsawon sallar dare haka ya kawo shi babin da ke bayani akan ana tsawaita sallah da dare sai ya kawo bayani akan manzon Allah yana yin aswaki kaza ka kamar me alaka to alaka shine idan ka farka da daddare kai aswaki zaka ji ka garas zaka ji ka dawo cikin hayyacinka bakinka ya yi wasai miyan bacci ya kauce kuma ainihin ka ya dawo kaga sai kai doguwar ibada kenan da haka wannan wani mataki ne da manzon Allah yake ɗauka dan ya samu yayi ibada mai tsayi cikin dare sai ya wanke bakinsa thumma yadhkurullaha ta'ala sannan sai kuma ya ambatan Allah ta hanyar addu'o'in da yake yi kala daban-daban mun ji wasu a baya wasu kuma za a ji su a nan gaba dangane da addu'o'in da yake idan ya farka daga bacci wanda yake so ya ga bayanai dalla dalla a kansu sai kuma littafin al-azkar na al-imam nawawi ko kuma littafin al-kalimu na ainihin ibnu qayyim al-jawziya da ainihin ɗayan na al imamu shaykh al-islam ibnu taymiya thumma yadhkuru Allah ta'ala wa qad taqaddama dhikru ma kana yaquluhu inda istiqabi ya gabata an ambaci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa bayan farkawarsa thumma yatahharu sannan sai tashi sai alula thumma yusalli raka'ataini khafifataini sai raka'a biyu ɗan takaitattu sune waɗanda yake fara womin jikin shi da su kenan kama fi sahih muslimin kamar da zo a cikin tafin sahih muslim an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qama min al-layli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini ta ce manzon Allah idan ya miƙe zai sallar dare yakan fara sallar shi da raka'o'i guda biyu ƴan takaitattu wa amara bidhalika fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala kuma yayi umarni da haka kamar da yazo a cikin hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah ya ce idza qama adukum min al-layl falyaftatih salatahu bi raka'ataini khafifataini idan ɗayan ku ya miƙe cikin dare to ya buɗe sallarsa da raka'o'i guda biyu ƴan takaitattu rawahu muslim wannan riwaya al-imam muslim ne wa kana yaqumu taratan idan tasafa al-layl wani lokaci baya fara miƙewa sai dare ya raba tsaka tsaki idan ka dauka dare na yi a ka'idar dare jama'a daga faduwar rana shine dare dan mu a al'adar mu ta Hausawa ba ma ganin rana ta fada dare ne a lokacin sai mutum ya ce maka mu hada anjima in ka ce da yaushe ce da daddare kuma a cikin dare yake al'ada ce kawai yadda mu muke fahimta abin a al'adar mu ta Hausawa ko yarbawa ko nufawa ko makamancin shi amma dare a sunna yana farawa ne da zarar rana ta fadi yana karewa ne da zaran alfijir ya keto to mu dauka idan dare na farawa karfe 6 da rabi ko karfe 6 na yamma sannan alfijir na ketowa karfe 5 na asuba kaga kenan akwai awa 11 ko to sai ka dauka awa 11 ne dan ka raba tsaka tsaki an yi baccin awa 6 da rabi ko kuma an shiga dare cikin awa shida da rabi na dare daga karfe bakwai ko daga shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya zuwa da rabi ko sha biyu gwargwadon abin da zai zama wato tsaka ba wai tsakiya biddika ba a ce kamar rabin dare ya wuce to sai ya farka sai ya farka sai ya fara sallah kaji kuma in ya gama sallan wani lokaci ma baya komawa bacci sai dai ya ɗan kishin gida kenan yana yin sallar wajen awa biyar zuwa gab da asuba ko kuma ce kamar awa hudu ko da rabi ko makamancin haka au qablahu qali bi qalil ko kuma dan baya kadan da ainihin baya kadan da rabin dare kama a ce kashi 40 bisa 100 kashi 4 bisa 10 dare ba a kai rabi ba kaga nisfuhu aw inqus minhu qalila kenan ko ko a dan rage daga rabin dare kadan sannan sai ya ce aw ba'dahu bi ko kuma bayan tsakiyar dare da kadan wa kana yaqta'u wirdahu taratan wani lokaci yakan rarraba sallah yayi sallar ya zauna ya huta yayi azkar yayi addu'o'i ko ya dan kishin gida a jikin Aisha wani lokaci kamar da tabbata wani lokaci kuma wa kana wani lokaci kuma ya kasance wa kana wa yasiru taratan wani lokaci kuma yakan yi ajajjere babu wani abu a tsakankani wa huwa al-akthar shine yafi yawa wa yaqta'uhu yana rarraba ainihin wannan dare kama qala ibn abbas fi hadisi mabitihi indahu yana rarraba wannan sallah idan yayi ya sallame idan yayi ya sallame raka'a biyu sallama raka'a biyu sallama kamar da ibn abbas ya bada labari da ya kwana a gidan annahu sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya miƙe kaza ya tashi daga bacci fatasawwaka ya wanke bakin shi da aswaki wa tawabba'a sannan yi alula wa huwa ƙudu yana ta faɗin cewa inna fi halƙin samawati wal ard wa laili layli wan nahari la ayatin li ulil albab lalle a cikin halittar sama halittar sammai da halittar ƙasa da sassaɓa wadda dare da wuni suke yi wajen yanayinsu da ɗabi'arsu wajen tsayinsu da gadartarsu wajen daren gari kaza da daren gari kaza suna da bambanci duk yana cikin waqtilafil laili wan nahar la'ayatin yace akwai abubuwan lura abubuwan daukan izina abubuwan a tsaya a nakalta amma ga masu hankali faqara haula ilayati hatta khatama sura ya karanta waɗannan ayoyi goma na ƙarshen suratu ali imrana thumma qama fa salla rak'ataini atala fihi mal qiyama ibnu abbas yace sai kuma manzon Allah ya miƙe sai ya salla raka'a biyu ya tsawaita tsayuwar karatu war ruku'a was sujuda ya tsawaita ruku'i ya tsawaita sujuda thumman sarafa sannan ya sallame fanama sai yayi bacci hatta nafaka har sai da yayin munshari thumma fa'ala zalika thalatha marratin bi sitti raka'at haka yayi tayi har so uku raka'a biyu masu tsayi sallama yayi bacci ya miƙe ya sake yi har har har akai raka'a shida kullu zalika yastaku wa ya tawaddau duk in ya miƙe sai sakin aswaki ya sakin alula wa ya karawa haula al ayat yana irin waɗannan karatuttuka na waɗannan ayoyi inna fi khalqis samawati wal ard thumma awtara bi thalathin sannan yayi wuturi da raka'a uku kaji a irin wannan yanayin raka'a tara yake nan ko fa azzana al muazzin sai aka ji ladan ya kira sallah fa kharaja ila salati wa huwa yaqulu ya fita zuwa ga sallah yana mai faɗin cewa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura Allah ka sanya haske a cikin zuciyata wa fi lisani nuran Allah ka sanya haske a cikin akan harshena ya karanta wannan addu'a Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nura waj'al fi basri nura waj'al min khalfi nura waj'al wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura haka yake karanta wannan addu'a Allah ka sanya mana haske a zuciyata haske akan halshe na haske a cikin kunnuwa na ya Allah sa mana haske a cikin gani na Allah ka haskaka mana gabana da bayana Allah ka haskaka mana sama na da ƙasa na Allah ka bani haske wannan hadisi muslim ya fitar da shi walam yadhkur ibnu abbas iftitahu bi rak'atayn khafifatayn kaga ibnu abbas bai ambaci farawa da raka'o'i guda biyu ta takaitattu din nan ba kama zakaratu kama zakaratu kama zakaratu Aisha yanda Aisha ta ambata ba fa imma annahu kana yaf'alu hadha taratan to ko dai a ce wata rana yana yin raka'a biyu nan takaitattu wa hadha taratan wata rana kuma baya yi wa imma an takuna Aishatu hafizat ma lam yahfaz ibn Abbas ko kuma a ce Aisha ta kiyaye abinda ibn Abbas bai kiyaye ba wa huwa al-azharu kuma wannan ya fi fita a ce ta haddace ne shi bai haddace ba limulazamati halahu saboda ita tana tare da shi fiye da ibnu abbas a cikin dare wali mura'ati hazalika saboda kuma ta dauki ta tsinkayi haka amma shi ma ibnu abbas babu shakka ya tsinkayi wannan domin a cikin wannan riwaya in ka karanta yana ta murna dan dama yace ya san duk abin da manzon Allah yake a cikin ibadoji amma bai san na cikin dare ba yana ta neman fursa da zai samu yanayin da zai san abin da ake cikin dare to sai aka mishi wannan aikin da ya je kuma yaro ne kankani manzon Allah baya nan ya gama wasan shi a cikin gidan kawai sai ya samu ya kwanta dama da gangan yana neman dalili ne kafin manzon Allah ya dawo dare ya riga yayi shikenan dole ya kwana a gida to da ya ga ya samu fursa sai ya ki yin bacci ko ka ce sai ya bacci da ido ɗaya ko dan dama akwai abin da yake so ya gani yanzu kuma ya samu fursa zahabiya ta ganin wannan abin kaga kenan shi ma yayi ya yi ainihin mura'at ya kiyayi abin amma tunda sau ɗaya ya gani ba dole ya zama yana da gaba ɗaya cikakken ilimi akan abubuwan ba ita kuma ta gani ta sake gani ta sake gani irin da manzo Allah yake ɗakin ta tana ganin ainihin irin wannan yanayi na ibadojinsa sai yake cewa fal qawlu ma qalat aisha dan haka sai a ɗauki magana aisha wa kana qiyamuhu bil layli wa witruhu anwa'an sallar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi cikin dare da kuma wutirinsa to kala daban-daban ne yana yin nau'i kaza ya nau'i kaza kamar da zamu zo mu ji ainihin nau'o'i kala daban-daban wakana sai ce daga ciki akwai ainihin kaji wannan nau'i na farko kenan ko annau'u sani sai nau'i na biyu allazi zakaratu aisha wanda aisha ta bada labari annahu kana yaftatu salatahu bi rak'ataini khafifataini. yana bude sallar shi da rak'o'i guda biyu masu sauki thumma yutammimu wirdahu ihda ashara raka'a sannan ya cika sallar shi raka'a goma sha ɗaya yusallimu min kulli rak'ataini wa yutiru bi raka'a yana yin sallama bayan kowace raka'a biyu bayan kowace raka'a biyu sai ya sallama sai zama wutirin shi raka'a kwaya ɗaya wannan shine mafi shahara daga cikin sallolinsa raka'a biyu har kuma ya zo a cikin harifi ingantacce ce salatul laili masna masna sallar dare raka'a bibbiyu ce ita ce asali kenan amma kuma akwai wasu halat da wasu hayat waɗanda ba waɗannan ba annau salisu nau'i na uku salasa asharata raka'a kazalika raka'a goma sha uku su ma irin waɗannan wato raka'a biyu biyu biyu a fara da takaitattu a ainihin tike da wuturi kwaya ɗaya nau'in rabi'u nau'i na hudu yusalli samaniya raka'ati yana sallah ainihin wato raka'a takwas yusallimu min kulli raka'atin kowace raka'a biyu ya sallama thumma yutiru bi khamsin sannan ya wuturi da raka'a biyar sardan ya kwararo su mutawaliyatan suna bin bayan junansu la yajlisu fi shay'in illa fi akhirihinna baya zama a cikin wani wuri ya tahiya sai a karki bayan yayin sallah raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu kowace da sallama takwas kenan ko sai ya miƙe sai ya kabbara raka'a biyar zai baya zama sai dai tahiyar ƙarshe daka raka'a ta ɗaya da ta uku zai yi zaman jilsatul istiraha a raka'a ta biyu da ta hudu sai ya miƙe kai tsaye ba tare da ya tahiya ba ba tare da ya tahiya balsana ya sallama a raka'a ta biyar ta ƙarshe sai ya zaman tahiya wannan ma ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake so da jama'a shine waɗannan nau'in salloli sai an raya su ya daga cikin mutaba'a din sahiha ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ana nawa'anta abin yadda yayi shi yasa nake ta ƙara ishara dai ga irin wannan littafi idan mun zo karatu na gaba zamu yi summary din abin da ke ciki na irin nau'o'in sallolin ka ji yadda suke ɗaya bayan ɗaya yana ainihin wato yin wannan wata rana yayi wancan wata rana yayi wancan dan haka ana so ne ya zama ana caccanzawa idan aka zo masallaci kar a zama kullun iri ɗaya ake musamman da ramadana zai bayi akan to an manta da sauran kenan shi ne kuma wata rana nan da wani ya zo ya yi ko ya karanta sai a zama an ji shakkar cewa to wai dama haka ne bayan kuma akwai a cikin karatu Allah ubangiji ya tsare mu saboda da lokaci ya kure bari mu kwana anan in mu sai mu tashi a inda yake cewa annawul khamis in Allah ya so a ainihin karatun da zamu yi a mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah